بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على wa شيء قدير وبعدين والسلام wa ورحمة wa وبركاته to kamar yadda a baya muna tattaunawa akan istiqama amma muka ce idan Allah ya kame yau bisa ka'idar la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya halarta a zinkirta bayani lokacin da ake da bukatarsa muna fuskatan goma zulhijja yau muna 25 a watan zulqa'ada kaga duk abin da ya kai mu rana ta yau to ana cikin goma zulhijja ta farko wanda kuma ita ce wata goma ta musamman wanda kana iya cewa duk kwanakin fadin shekara babu kamarta idan ana magana akan goma zulhijja yana komawa kan tafaduli wato fifiko da Allah ya sa tsakanin halittunsa halittun Allah suna da tafaduli a cikin kaf halittun babu kamar halittar da ka fito a cikinta Shi ne halittar ɗan adam wannan ta kowace fasa ka ɗauki ɗan adam ya fi kowace halitta in ka ɗauke shi ta zubin halittarsa kalaqalal insana fi ta ƙawin Allah ya ce mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun diri duk dabbobin ka a kifa suke kuma da suka kifa da suke a kifan ba su da hannuwa kai ku aka ɗora ka akan kafafunka kuma aka baka hannuwa sannan duk ka ba su da harshe sai na kuka amma kai ku sai aka baka bayani kalakal insana wa hul bayan ka yi bayanin abin da kake so da abin da baka so aka baka tunani ba yanzu ba har istiqbal future mustaqbal nan gaba ma sai kai tunaninta to wannan shine tafaduli din Allah subhanahu wataala ya sarra hada nasin Qur'ani aya ta 70 a suratul Isra'i yace wa laqad karramna bani adama hakika mun karrama 'ya'yan adam ita dai aya ce sai ya rufe ta da cewa wa faddalnahum muka kuma fifita su to laka wannan tafaduli ne amma wannan fifikon na ɗan adantaka ne mana an ce wani dan adam ne wani mutum ne to ko ya zama musulmi ko ya zama kafiri wannan darajar ta mutuntaka yana da ita kama dai ka gane akwai tafaduli a cikin halittun Allah to bayan wannan darajar ta mutuntaka to akwai kuma daraja ta addini wanda wanda ya samu daraja ta addini ya fi mara addini Allah ya ce a fanaja alul muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumun yace illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku kaga sun fi marasa imani amma a masu imanin kuma sai aka sake su kirinin sai Allah ce wallazina utul ilma daraja wanda aka kara musu da ilimi suna da wasu ba darajatan ba daraja kwaya daya a daraja suna darajoji masu yawa kai da ka zo kasuwa ne ka zo nema kalma ɗaya ce ba ran in ne rantsuwa ba ka fara kuɗi ka zo nema ko to shi kansa kuɗi falala ne ga wanda ya amfani da shi yadda ya kamata falala ne akan wanda ba shi da shi amma shi sharaɗinsa ka yi amfani da shi yadda ya kamata shi yasa malamai na ta gaya mana suka ce can dukiya ta zama aina a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar mai ita duk wanda dukiyarsa ta zama a hannunsa zai amfana zai amfanar ko anan ko nan sun gani duk wanda dukiyarsa ta zama a zuciyarsa bai ci ba bai bari an ci ba shi magada yake tarawa tunda dole zai bar duniya to me yake da zai da ita shi kuma Allah da ya bashi ba taro ya bashi ba annabi rahama ya ce wai ayyukun maluhu a habba ilaihi min mali wa rasatihi waye daga cikin ku yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa suka ce ai mamin na min ahadin illa wa kana maluhu a habba ilaihi ai ba wani daga cikin ba sai dukiyarsa yafi so yace eh ilamu mata kullu ku san me kuke fada suka ce wallahi la na'lamu illa zalika kowa ya fi son dukiyarsa dan annabin ya ce to abinda kuka ciyar kuka tura akawun ɗinku na lahira kafin ku tarar shi ne naku abinda kuke tarewa to wannan na magada ne in ka fi son naka to naka za ka fara turawa gaba in kwa ba haka ba za ka so a baka dama ranar da dama ta kwace maka ya halla laula akartani ila ajalin ba a saddaka wa a akun na salihin kaga kana so a baka dama kai kaga tafi ba kai ba to kuma in wannan lokacin yazo hakan za a tafi sai hali sai sallah sallah ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha hakan za a tafi wallahu kabirun bima ta'maluna ka gani to wannan yasa talakawan sahabbai da suka ga masu kuɗi suna ciyarwa wanda dukiyarsu take hannunsu kuma ya taso annabi ya kira ya ce ga matsala su suke kawo dukiya su kuma fiƙihunsu mai kyau ne sun san duk wanda ya fi ka aiki to aljanna ba ka kusa da shi dan tare ya imani ba tare ya aljanna ba ce dan bayan imani annabi hadisin mubarak dan samit ya ce kowa zai shiga aljanna ne alama kana min amali a bisa gwargwadon aikinsa wanda ya fika aiki ya fika to fikihunsa sun gane wannan sahabbai mutum da inda akwai inda za su kai kuka gindin maganin sai suka zo suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi kawai sun tafi da lada ya aka yi suka ce yusalluna kama salli? suna sallah kamar yadda muke wai su muna kama su azumi wata guda muke su ma wata guda suke wa ya tasaddaqu na bi fuduli amwalihim suna sadaka da ranar dukiyar su ba mu da dukiya annabi ya ce ku ba a sanya muku abin da ku yi sadaka da yi ba suka yi shiru suna jira su ji annabi ya ce ku tafi kullu takbiratin sadaka kullu tahlilatin sadaka kullu tasbiyatin sadaka, al'amru bil ma'ruf sadaka annahyu 'anil munkari sadaka kai wa fi bu'i ahadukum sadaka. ɗayan kuma ya sadar da iyalansa za a rubuta masa lada sadaka sai suka ga kuma ladan ma ya faɗo da yawa da su suka zo ne ba amma suka kuma ya faɗo ya za a ce ma har ka sadar da iyalai akwai lada suka ce ya rasulullah a ya ati ahaduna shahawata huwa ya kunu lahu ajara yanzu ɗaya mai biya bukatarsa kuma tsara masa da lada ana jinjina annabi ya duba wahayinsa kuma maganar nan ayi haka to da ke malamin duniya ne sai ce to me za ku ce min da da ya tashi biyan bukata zine za a rubuta masa alaki a alaki kai sun san wannan sai annabi ya ce to waka zalika haka in ya biya da halar za a rubuta masa lada sai suka juya suka tafi ana murna ashe rashin sani ne ga tahbidi ga tasbihi ga takabiri can sai labari ya ɓullo wajen masu kuɗin ga wata samfurin ibada tasbihi da tahmidi kuma sai suka zara suka yaba inda suna da harshe suna da ganda suna da labba a wani Allah ka nutsuwar da suke da shi ma da ita ta kai baka da ita in kuma batun aure ne kai inda kir ka samu ladan noma shi sai aure hudu daga ba matsala ta dawo ba kwamati ya dawo suka ce ya rasulullahi baya ta haihu mai ya faru sun gane dan ne bai ce zalika fadlullahi to nan ne mahallin shahid din abin da yake hannunka da kake fitowa daga unguwa ana ada lafiya alhaji an dawo lafiya ai ba dan ba sa san kuɗi bane kawai kaddara ce kai ma da ba a tunga kashe ba to wannan damar da Allah ya baka yace fablullahi dai kenan abu na biyu yace yutihi man yasha kai kenan zabar ka yi da Allah da Allah ya wannan ya hada wannan abu biyu a gare ka kai kuma bai kai kai irin ta sahabban can yin abin da Allah yake so har ana ganin sun tafi da lada ko kuwa to almuhimmi mu kuma mahallin shahid mu kaga nan ba an samu bambanci tsakanin wanda Allah ya ba su dukiya suka yi gamda katari da aiki na kwarai ba da wanda ba su da ita da nasin annabi ya ce fa balillahi yutihi man yasha masu mulki wanda kake tsitsi ne musu shi ma mai mulki in ya gamda katarin dacewa da abin da Allah ke so shi ma wata falala ce ta musamman kana da hadisin abi hurairah da muslim a bukari da muslim sab'atin yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhum wasu nau'o'in mutane guda bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa ai na farko da aka fara ambatawa ne ne imamun adilu shugaba adali zai ci da fara shiga wannan inuwa ranar da babu wata inuwa kaga wannan ma wata falala ce ta shugabanci da wanda Allah ya masa gam da katari kuma illa man rahima rabbi to kaga wannan yana maka tafaduli yadda Allah yake fifita wasu akan wasu to haka wurare ma yanzu ba sallar azan muka yi ba a singa to wani yana can ya tafi aikin hajji in ya raka abi a ka'aba sai kayi dubu a nan ba kamo shi ba nan kuma mai bambancin wurin yanzu bambancin na wurin ne masallatai guda uku babu kamar su mallara ce sallah a masallacin ka'aba ta fi ko'ina ya ce sallah a masallacin ramadi ta fi ko'ina idan ban na ka'aba sallah a masallacin jerusalem ta fi sallah a ko'ina idan ban da masallaci na da masallacin ka'aba don ka ɗauki nan wuraren guda uku duk inda kai sallah sai dai ka fi ƙarfin niyya ka fi lada amma ba don gurin ba kuma amma in dai wurin ne wa'annan wuraren sun fi ko'ina har imam malam da imam muslim suka rawaito maka la tashaddu rihal illa ila masajidin salat ba a zarar jaka a tsari tafiya dan ziyarar wani guri dan darajar gurin sai da zuwa masallacin nan guda uku su ne kawai ya halatta ka ɗau jaka ka ce ka tafi jerusalem ziyara ka tafi madina ziyara ka tafi ka'aba ziyara amma wani wani guri da ba nan ba bid'a ne a musulunci amma ka ce yawon bude ido ka jannu kuma ba laifi yawon bude ido da ka ce baka zingina da addini ba kaga wannan falala ce kuma ta wurare haka za mun na lokuta a 24 hours sai ka samu sa'ar karshe ta dare ta fi kowace Allah yana sako saman duniya ina mai roƙa a bashi ina mai bukata a biya masa wannan daidai lokacin ya fi kowanne raka'ar ka da kake a raka'a daya akwai inda yafi ko ina shine lokacin da kake sujjada annabi yace ruku'u fasabbihu fihi rabba amma sujudu fajtahidu fihi du'a a sujjada ku tsananta addu'a don kun fi kusa da ubangijin to haka a kwanaki wayannan kwanakin da muke fuskantar su wanda nan da kwana biyar za mu shige su kwanan goma zulhijja baka da wani kwanaki a faɗin shekara in dai kwanaki ne ba wata ba kamar su hadisin ibnu abbas annabin rahama yace ma min ayyamin al'amal salihu a fiha ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a wajen Allah sama da dan adam yayi aiki a waɗannan kwanakin annabi ta yi al'amalin Salihu kawai aiki na kwarai ko babba ne ko karami bai ware ba ba wasu yin jima jima ayyuka ba kawai amalin salih daidai kawa wani sallama sakin fuska kawai amalin salihu ne to ya fi soyuwa a waɗannan kwanakin sabai suka tuno manyan ayyuka irin su jihadi amma a ce aiki na kwarai suka ce ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah aikin nan na kwarai da ya fi soyuwa a waɗannan kwanakin ko da mai jihadi don ɗauka dinin Allah mai aiki a wannan kwanakin ya fi shi annabi ba je kaka da ya ce walal jihadu fi sabilillah har ma da jihadin da ɗauka dinin Allah bai kai aiki a waɗannan kwanakin ba ko annabi sai ya toga ce wani mutum ya ce illa rajulan sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi da aka kira gangan a fito yakin sai fito da dukiya sai ce gudunmawar a tafi yakin gaba daya abinda ya mallaka na shago da na banki sai ya rabar yadda za a fita da zo ya harɗe kafa bai na ce mu muka ɗauki nauyin matafiyan sai ya shiga ayarin aka tafi da shi yadda aka rabe dukiyarsa kafin a fita da ya tafi shi ba bai da ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai wannan shi ma malamai suna cewa to sai dai wannan ne ko kai aiki a goma zulhijja baka fi shi ba kuke kunnan doki ko sai dai shine ya fi ka kawai da annabi sai dai wanda ya wannan kai ka ga in ka fahimci wannan za gane aiki a wannan goma ba karami bane ibnu hajar ya kawo a cikin littafinsa lataiful ma'arif a annabi sallallahu alaihi ya zo mutum yana addu'a yana cewa Allahumma atini afdala ma tu'ta ibadaka salihina Allah ka bani mafificin abin da kake bawa bayan ka salihai wanda shine roƙon sa Allah ya bashi mafificin abin da yake bawa bayan sa salihai wannan addu'a ta sai a kunna annabi ya ji annabi ya kalle shi yace izan kaga abin da kake nufi da wannan addu'a taka a ta mafificin abin da ake bawa bayi salihai yuqaru jawaduk za a soke in garmar dokin ka kenan a fagen fama kai kuma wata ta shahada za ka yi shahada wannan shi zai gada maka Allah ya baka mafificin abin da yake bawa bayinsa salihai amma duk da wannan fa annabi yace ce in dai kai aiki a goma zulhijja sai dai wancan mutumin ne kawai a gaban ka. a wannan ba karamin abu bane yan uwa in an ce maka ga lokaci ya taho an tuna maka dan kai masa shiri ba a fafar gora ranar tafiya azumi kwana talatin muka yi amma yau talatin ta shiga guntun tarihi sai dai ka ce da azumi to dala in kwana talatin ta bi tarihi ta tafi mai tsammanin ka da kwana goma in ma ka ga ɗaya ga wata yanzu nan za a yi a ramadana akwai abin da kake kayi kayi baka yi ba ya wuce kuma rashin shiri ya ja maka to karka yadda wannan kwanaki goma ka mutu haka Allah ya maka ni'ima ya mana ni'ima wani ya gama azumin amma bai fito wajen azumin ba wasu an gama azumin suna da shirin kuma saura layya babu su yanzu a bayan kasa ni da kai ga su muna sansanar goma farkon watan zulhijja to mu zama cikin tanadi mu zama cikin shiri in Allah ya kara bamu damar kada mu wasa da ita yau ake gani gobe sai labari Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum